A wani mataki na ƙoƙarin ganin an kawar da ayyukan ta'addanci a jihar Niger Najeriya, gwamnatin jihar ta bayar da gudunmuwar motoci goma sha takwas ƙilar Hilux a Korukura ga 'yan banga da ke aikin sa kai a yankunan karkara na jihar. A 'yan kwanakin nan dai jihar Niger na fuskantar hare-hare da ke hallaka jama'a a wasu ƙananan hukumomi. na baya-bayan nan dai shine na kisan gillar da aka yi ma wasu mutane ashirin da shidda. a ciki har da mutane bakwai da aka yi ma yankan rago a masallaci a ƙauyen Ibogi da ke yankin Makwa. Honorable Zakari Jikan Toro kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger ga abin da yake cewa. A sanin ka ne yanzu cewa a Sambisa Forest, ko ce North East, an ci 'yan boko haram da yaki so the next thing for them wa'annan 'yan boko haram shine suna gangarowa ne zuwa inda suke ganin halamun akwai zaman lahiya kuma naija an san ta tana ɗaya daga cikin jihohi a cikin najeriya da ta fi kowane jiha zaman lahiya to 'yan kwanakin nan sai muka lura cewa ana samun 'yan tsirarru da suke 'yan tada hankalin mutane ana 'yan kashe-kashe da sauransu to shi sai dauki wannan kokarin mataki cewa to maza yan bangan mu da yan security mu kowa ya zama na very very vigilant akan insurgents Honorable Gambo Tanko Kagara, shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Niger, ya ce taimakawa 'yan bangar zai taimaka matuka wajen inganta tsaron. Zai taimaka kwarai da gaske a wurin ƙarfafa masu 'yan banga yin aikin tsaron kowane local government nashi wanda yake kaga mostly ana kidnapping mata da maza to hanyoyin da suke bi motoci na bin wurin to kaga da ƙarin wannan motan da aka yi ma 'yan vigilante za su samu ƙarfin gwiwa wanda za su yi fighting wannan criminals din daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin 'yan bangar akan wannan gudunmuwa da aka ba su salamu alaikum ni ne sani lauje kagara kwamanda na 'yan banga cikin garin kagara ina ma allah godiya kuma mu in allah ya duna domin annabi za mu kare mu in allah da ba wata fitina kuma wadda za ta sake sunana abdullahi muhammad kwamanda na tagina rafi local gamma filantin group yan banga yes mu ma allah godiya da muka kai eh, allah ya kama wannan rana wanda yake ba mu taɓa samun gwamna wanda ya kyautata mana irin wannan ba